Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga mahimman kanan nasu. A tsakiyar daren jiya ne aka bude yakin neman zabukan kananan hukumomi a Nijar a tsawon kwanaki goma na da jami'in siyasa 35 ne suke takara a nan yamai. Daga 41 na masu ɗauke da cutar COVID-19 a watan Agusta yanzu ya kai 327 a watan Nuwamba a Nijar. Matsalar da ta sa ministan kiwon lafiya ya bayyana ra'ayinsa a yau da safe za ku ji karin bayani. Wasu kasashen Afirka daga ciki Nijar na bukatar Faransa da ta maido musu da kayayyakin su da 'yan mulkin mallaka suka yi awon gaba da su shine rahoton mu na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya a jiya tsakiyar dare aka buɗe kamfan zaɓukan ƙananan hukumomi a yamai jami'in siyasa talatin da uku ne suke takara a cikin yankunan yamai guda biyar a tsawon kwanaki goma na farfagandi jami'in siyasa za su dukufa wajen neman magoya bayan su. abokin aikin mu habibu garba ya zaga birnin yamai a daidai lokacin da aka buɗe ƙararrawar ta yakin neman zaɓe ga abin da ya haɗa mana. Karfe goma sha biyu na dare ya buga jiya lokacin buɗa farfagandin 'yan majalisar ƙananan hukumomi gidajen jam'iyyun siyasa koromniya sai tashi take matasa mata da magabatan jam'iyyoyin daraktan farfagandin na jam'iyyar rana hajiya jamilu sun gaize. Mu mun shirya ɗakunan tattaunawa inda za mu haɗu da mata tunda su ne ke da rauni za mu kama musu zamanto masu faɗa a ji. matasa suna kaɗe-kaɗe bada kuma suna bin kofa-kofa. A nashi ɓangare Amadu Hamma daraktan farfagandin na jam'iyyar Generation Dubara wanga farfagandin sun shimfiɗa shi ne kan turbar ci gaban ƙasa da cewar lokacin ya yi na a yi aikin bunƙasar da ƙananan hukumomi. Nous plaçons Dora yakin neman zaben mu bisa ci gaba ga 'yan ƙasar Nijar da za mu rarraba ga kowa ba 'yan tsirarrun mutane ba. Ya kamata a sake jagorancin yamai a cikin duka da'irori da biranen ga 'yan ƙasar mu saboda suna da haƙƙi a kai. In ya kasance a cikin cibiyoyin jam'iyyun siyasa ana ta shirye-shiryen to a cikin birnin Yame kamar ba wani abun da zai faru. Alhali ko a yayin zaɓuɓɓukan shekara 2016 birnin duka ya ɗauki harami da liƙe-liƙen kalar tutar jam'iyyun siyasa da wasu ƙyallayen shaidar farfagandin ya soma. Karuwar masu cutar COVID-19 a Nijar a yin wani taron manema labarai a yau da safen na nan birnin mai ministan kiwon lafiya ya nuna cewa adadin masu cutar da aka samu a watan ya wuce daga 41 a watan Agusta zuwa 327 a watan Nuwamban shekara ta 2020. Ga dai karin bayani a cikin rahoton Rukayatu Abdurrahman. zuwa ranar ɗaya ga watan Disamba na wannan shekara yanayin cutar corona ya kasance kamar haka. A cikin jimillar mutane 46,652 da aka yi wa gwaji, mutane 586 aka tabbatar da sun kamu, inda mutane 75 suka mutu. 219 sun warke. Yanzu haka mutum 292 ne suke karɓar magani. A satin baya-bayan nan muna samun ragowar waɗanda suke kamuwa da cutar. A watan Agusta mun samu mutane 41 da suka kamu, sai gashi a watan Nuwamba mun samu mutane 327 inda abin ya rubanya har kashi takwas. Mafiya yawa waɗanda suke kamuwa da wannan cutar dai suna fama da huka ne, kuma mafi yawa rabin su matafiya ne, kuma ga lokacin sanyi wanda shi ma yana haya ƙarfi l'émergence de cette maladie. Fassarar Muntari Muhammadu a wannan lokaci na sanyi a Nijar akwai abincin da ya kamata a kaucewa ya rasu domin kare su daga kamuwa da wasu cututtuka. Karin haske tare da Harakwai Muhammad masanin cimaka a cikin rahoton Alamiwa Shahar. Ga wanga yanayi na sanyi mafi yawa kowa yana kamuwa da cututtuka masu nasaba da mura musamman ma ƙananan yara. Don haka nake bayar da shawara a rinka ci abinci masu sinadarai da abin sha masu ɗan zafi ga yara domin kiyaye yaɗuwar cututtuka da ke da nasaba da mura. Zai bai wa yaro damar ya kiyaye kansa sosai da mura. Kuma a ci abinci na 'ya'yan itatuwa da abinci mai gina jiki. Kuma a kiyaye yara da shan sukari da maiko da duka wasu dangin kayan abin sha masu sanyi. Euh, Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ta amince da dokar kuɗi ta shekara ta 2020 wannan kasafin kuɗi na ƙasa ya kunshe abin da aka samu da abin da aka kashe na sefa miliyar 2,644.53 a shekara ta 2021 bisa ga na shekara ta 2020 da ke sefa miliyar 2,514.40 a cewar kamfanin dillancin labarai na afp bisa shafinsa. Sefa miliyon 973 shine sabon kasafin kuɗi na gundumar Agadas na shekara ta 2021 da zaman taro na 'yan majalisar ya tsaida a ranar Juma'a da ta gabata. a cewar dr bukari mamman shugaban tawagar musamman ta gundumar Agadas wani kasafi ne na jama'a duka a cikin rahoton Musa Mamman. Ce budget comporte un volet qui purement social. Wannan kasayin kuɗi ya shimfiɗi ne ga sashen lamuran da suka shafi jama'a, amma duk da haka akwai sashen zuba kuɗaɗen gine-gine. Mun so karkata su ne wajen lissahi da kashe-kashen kuɗaɗe ga bangaren jama'a, haɗe da kashewar kuɗi mai fa'ida. Misali zuba jari a cikin makarantu. Yau idan kuka diba a cikin kwamin din akwai makarantu da aka girka yau fiye da shekara shida da ba su da ɗakin karatu balle ma wani bangon kewaye na makarantar ilmantarwa ko shine turken komi kenan sashen kyautata rayuwar jama'a kiwon lafiya samun ruwan sha da wa'annan su ne muka ta a sahun gaba mun kuma lissafa da batun kokowa da allobar coronavirus lamari ne mai nakasa tattalin arziki mun tsayar da jimillar kasa kudin adadin miliyan 974 kasahi ne na shekara ta 2021. Bauta akwai ta har yanzu a Nijar kuma ta nau'i daban-daban duk da dokar shekara ta 2003 da ke hukunta ta. a cewar sakatare jiran na kungiyar timidiriya da ke yaƙi da wannan muguwar tabi'a a Nijar ta da jaddada kan muhimman misalai na bauta a Nijar. Ali Buzu na kira ga gwamnati da ta kawo ƙarshen wannan matsalar duka a cikin rahoton Nafisa Adamu Sirfo. A Nijar akwai doka ta shekara dubi da uku da ta yi hani akan bauta, amma sai dai har yanzu akwai bautar inda an sauya nau'in bautar ne saboda idan kuka dubi abin da ya wakana a danki garin da bai huce tazarar kilomita 25 da ya mai ba da yake da magidanta 243 inda shari'ar Nijar ta ba da izini ta da filayen inda wani ya ce kawai bayan kakanninsa ne kuma a cikin al'adunsu na zabarma kusan wayawa bawa bai da iko da samun mallakar gona sai da ministan shari'a ya sa baki aka hana amincewa da wannan mataki da ba haka ba da sun tafi kenan ina ganin abin da yake wakana ana sauka sauka gaskiya sosai wajen aiki da wannan doka a yankin maradi fiye da ƙauyuka 600 ne bisa 2,673 suke fuskantar karancin abinci ruwan sama da aka samu sosai a wannan shekara sun janyo barna kan kayan gonaki tare da lalata gonakin a bangaren kiwo ko da ana jajantawa asarar eka 700 da aka samu bisa wutar daji kamfin kiwo na kasancewa mai dama-dama a cewar wani rahoton ranar 27 ga watan nuwamban shekara ta 2020 mai taken labarin tattalin arzikin yankunan yammacin afirka bayan taron ministoci kan sallar dizi Desambar da yankin difa ke shirya karba a wannan shekara ayyuka da dama na wasannin gargajiya da na motsa jiki ba za su gudana ba dalilin cutar covid-19 a wajen al'umma abin ya ba da mamaki da rashin fahimta yuran ari makaddashi na mai garin boso kuma mataimakin kungiyar kasuwanci ta difa ya yi tsokaci a cikin rahoton Lawan Bukar. An faɗa cewa waɗansu shagugula na wasanni ba za a gudanar da su ba. Ni abu bai zo mini ba zata ba, ganin lattin da aka samu wajen soma ayyukan ma da kansu. Ba shakka mun tabbatar za mu samu ƙarancin lokaci, saboda wasu ayyuka sai an ɗauki lokaci watanni biyar ko shida domin kammala su. Wasu ayyuka ba a fara su a lokaci ba, don haka ne har yanzu ko hanyoyi ba su ƙare ba, balle manyan gine-gine yaya kike? An jima da juna fa. Ke kawaya aka iya da wannan sabuwar cutar. Ai dole ne a rage hita da wasu haduwa. Anan kina da gaskiya. Na jima an ce an saki makwabcin nan naki Alhaji dan kasuwa daga likita. Yayi sauki kwata-kwata da cutar COVID-19. Ya kamata mu mu mai barka. Mi in je cikin iyalin virus Yi ma Alhaji barka. Ba zan iya ba ba ni zuwa. Ramatu abin da kike yin nan bai da kyau. Kin san wahala da fargabar da ya sha a lokacin jiyarsa nesa ga dukkan 'yan uwa da aminan arzikin sa sakanki wurin shi yaya za ki ji da ranki in kowa ya juya miki baya yaya za ki ji in ni kawarki na juya miki baya bari in hada miki a wannan lokacin alhaji yana buƙatar goyon bayan mu da kulawar mu hmm, aminata ki haƙuri da maganganun da na faɗi kuma na gode don gaskiya ce kika tsaya kika haɗa mini ina ganin ya kamata mu ajiye ma ranar zuwa ganin shi tare da ɗaukan matakan kariya a'a kakki damu na gane ki tsoro ne mu ci gaba dai da waye kan mutane na kawo namu goyon baya ga mutanen da suka kamu da cutar covid-19 tare da ɗaukan dukkan matakan kariya kamar sa takunkumi saka tsakani wanke hannu kai da kai da ruwa da sabulu ko kuma da gel hydroalcoholic wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa Don zuciyar hotonmu na musamman muna gani a lokutan baya-bayan nan bukatun wasu kasashe kamar Benin Senegal na cewa kasar Faransa da ta maido musu kayayyakin tarihinsu. Nijar ita ma na kan hanya na waɗannan ƙasashe da ke fata a maido musu da kayayyakin al'adunsu. Maman Ibrahim daraktan kula da kayakin al'adu da tarihi a ma'aikatar Renaissance Cultural kan wannan batu a cikin rahoton Talata Abdu Bashar. Me ake ɗauka matsayin albarkatu na gado? Ababuwan da ake ɗauka albarkatun gado na al'adu su ne akwai gine-ginen gargajiya na da sassaƙe-sassaƙe fentin adonni, zane-zane bisa dutse, rubuce-rubuce, koguna masu tarihi da rukunin wasu ababuwa masu alfahari ga jama'a ta fuskar tarihi. a ce, kimiyya, wasu ƙasan namun daji, muhalli ne, tarihin da ne, tarihin lokaci ne, ko kuma wani rawaitar adabi. A shari'ance akwai wasu dokokin da ke kare albarkatu na gado a ƙasar Nijar. A shekara 1997 ƙasar Nijar ta girka matakin shari'a doka mai shafi na 97 lamba 422 ta ranar 30 ga watan Yuni 1997 alaƙa da batun kariya tattalin albarkatu da darajanta albarkatun gado na ƙasa. culturel national. Ƙasar Niger na da albarkatu na gado a ƙasashen waje? Hakika ƙasar Niger na da kayan gado nata da aka fitar da su ta kyaukyawar hanya ko taɓarauniyar hanya. Tuni ma aka shigar da wani aikin kwankwancewa da aka zartar yau da 'yan shekaru. Kuma jawabin da shugaban ƙasar Faransa ya yi a Wagadugu tsakanin shekara ta 2017-2018 ya ba da halin shimfiɗar da wani rahoto mai lakanin mayar da albarkatun gado na gargajiya ga nafiyar Afirka. Rahoton ya bayyana da yadda aka fitar da albarkatu ko ta kyaukyawar hanya ko kuma ta barauniyar hanya. Kimanin ire-iren kayayyakin nan dubu da ɗari shida da goma sha biyar na ƙasar Nijar ke akwai da aka rike a wasu gidajen kallon albarkatu na ƙasashen Turai. To su wa'annan kayan dubu da ɗari shida da goma sha biyar a cikinsu akwai kayan gargajiya na yanki-yanki da kayan alfahari na kasan namun daji. Wace fassara kuke ma batun dawowa da wasu albarkatu na gado da kasashen Afirka kamar su kasar Nijar ke bukata? Wa'anda ke rike da su annan kayan na cewa kasashen namu ba su da tsarin kintsi na tattala ganin rishin wuraren ajiyarsu. Yanzu kwa dukkan bukatun sun girku. Muna da hilaye, muna da tsarin doka, ashe ko mu ne mu tambayi dukiyarmu. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya.